من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar khalil filfiƙihil maliki wanda al'imam khalil bin isaac Jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin babin da yake bayani akan rantse-rantse wato tsarin hukuncin rantse-rantse a musulunci to mala ya kawo mana abubuwa da yawa kuma hadda misalai domin ya ɗauki lokaci yana bayani dangane da matsalolin da suke karkashin wannan babi duk da kasancewa ta wani bangare za ka iya cewa ko da ba ka waɗannan misalai ba babu matsala saboda tun farko idan ka rike abinda ake nufi da rantsuwa shine ka sanya Allah tabaraka Wata'ala ala a cikin maganan ka ya zamo shaida cewa lalle ba za ka yi abu kaza ba ko kuma lalle za ka aiki sabin to don mutumin da ya haka idan ya saba abin da ya sanya Allah ya zamo shaida ta hanyar rantsuwan nan to sai ya yi kafara kafara kuma ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya ambata ne a cikin alkur'ani wanda shine darasin mu na jiya ita ma karati masakin min awsati ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم الله تبارك وتعالى يرجع بياني تكمل آية to amma da yake littafin fikihu ne dole ya kawo waɗansu misalai ko waɗansu abubuwa masu rikitarwa domin a faɗi matsayin waɗansu malamai a kai za mu taki daga inda malai ke cewa walahu na tsoho a wannan darasi na ɗari da saba'in da uku haka ne ko? da walahu na tsoho yana da halin ya kwace in bayyana idan ya yi bayanin cewa abin da ya bayar ɗin nan kafara ce alhali kuma akwai sauran abin da bai cika ba bilkur'ati da kuri'a idan ba manta ba a darasinmu na jiya mun tsaya akan cewa duk mutumin da ya ba da kafarar da ba ta cika ba to kafara ba ta yi ba misali maimakon ya ciyar da mutane goma abincin da zai ishe su ya ba da kowanne mutu guda ko kuma tare da kare-karen da mala ya ambata cikin wannan littafi to shi da ya taki bayar za sai ba su rabi-rabi to rabi rabi nan da ya bayar kun ga adadin mutane zai koma ashirin kuma ya ba su rabi-rabi to shi ne mala ya ce ba zai yi ba sai dai ya cika sai dai ya cika to wajen cika wannan akwai na waɗansu da za a karɓa a cika na waɗansu ko ba ka ba ne to shi ne yake cewa duk wanda aka ba ki rabi to sai za a iya zuwa aje a karɓi rabin a wajensa domin a ba da ɗan uwansa ciko shi da aka ba ki rabi amma da sharadin lokacin da ya zo ba da rabi sai ya ce wannan na kafaran ranzuwa ne to idan ya ce na kafaran ranzuwa ne ya kamata a ce wanda aka baki wannan kafara ta ranzuwa ya ce ya ya ka bani rabi alhali an ce mudu guda ake bayarwa to dalilin da ya sa aka ce in ya bayyana kenan ya koma sai ya ce to ai yi daman guda ya kamata in baka amma na baka rabi to tunda na baka rabi kuma ni na so in cikita ma waɗanda wato na basu su rabi saboda ka kawo naka to zaka dan samu sauki tunda already kai ka san guda ya kamata ya baka to amma kuma ta ɗaya ɓangare za ka yi tunani kai ne aka raina za a zo a karɓi rabinka maimakon a kawo maka ciko eh ya sa malace bilkura qur'a sai yi qur'a saboda haka na zo na bada shugaba rabi na bada ma'an dalladi rabi na bada jingir rabi na bada malam buhari rabi na bada malam babangida rabi na bada wani rabi wani rabi mutum ashirin to ina son kammala ya zama daidai wa daida kun ga zan kwace na mutane goma ne mayar wa mutane goma ko ba ka bane to kan zo in ce ai shugaba saboda na saba da kibarin jiyar karbi nasa goma an dalladi na saba da kibarin karbi nasa a'a sai in yi ƙuri'a tun da already dama na riga na bayyana musu na yi rantsuwa ne na karya rantsuwa ga kafara nan na yi rantsuwa ne na karya rantsuwa ga kafara nan to su da ya kamata ce su ce ya na ba da rabi to amma tun da ba su bala ba to kun ga akwai possibility in sake dawowa in ce na fasa ko an samu matsala za a yi gyara shi kuma wanda aka ce za a karbi nasa don saboda za a yi gyara ransa ba zai baci ba ina fata an gani to shi yasa ya ce a nan na tsoho zai iya kwacewa in bayyana idan tun farko ya yi bayani daman ka fara ce alhali kuma shi ba ta cika ba bil qur'ati shine da kuri'a tanki tanki za a yi saboda haka mai yawa ba zan karbi na shugaba ba na man da ladi ne zan karba saboda kuri'a ta fadi a kansa sai in karba in ba da shugaba na cika kenan kun ga mun warware daya sai in karbi na buhari in ba da dingir kun ga mun warware biyu sai in karbi na ciyaman in ba da malam baban gida na warware uku to haka za a yi ta tafiya amma da kuri'a wanda kuri'a ta fadi a kansa shine za a karbi nasa ko wanda kuri'a ta fadi a kansa shine za a cika masa wajaza lisaniyatin in akhraja wajaza ya halatta lisaniyatin kafaran ta kasance ga sa wato ta biyu ga karya rantsuwa ta biyu in akraja in ya riga ya fitar da mutumin da ya fitar har ya fitar ya riga ya bayar sannan kafara rantsuwa ta farko ya karya rantsuwa ta biyu ya karya yanzu ya zo ya bada rabi rabi wa mutane ashirin to me ya kamata a yi eh sai ya samo ekstara rabi-rabi guda ashirin sai ya kara wa mutane ashirin goma na ranzuwan farko goma na ranzuwa ta biyu wa illa kuriha in kuwa ba haka ba to an gi inda bai karya da ba sai ce tuwa ya dama ko wata ranzuwan da nake ganin zan karyata don ka riga ka fitar sannan kuma ka karya aiki kenan ba haka ba makaruhi ne saboda ba a cika son a yi kafara kafin a karya ranzuwa ba an fi son sai ka karya ranzuwa tukuna sannan ka yi kafara sai dai idan ka karya ranzuwa kafaran ta zama dole amma ba karya ranzuwa ba ya kafaran ba ta zama dole ba sai dai kana iya tara hmm. wayin ka yaminin wa ziharin kama ainihin kafara na ranzuwa ne da zihari to ko da yake wajen hukuncin su akwai bambanci mutumin da ya rantsuwa ya karya rantsuwa idan ciyarwa zai yi zai ci yadda miskine goma ne idan mutum ya yi zihari da iyalinsa shi kuma idan yana son ya warware ziharin to zai ciyar da miskinai sittin ne to ko da dukansu biyu sun hadu sai ka je ka ba da rabi-rabi wa mutane ashirin in ka ba da rabi-rabi wa mutane ashirin ko kuma ka ba da ɗaya bisa uku wa mutane talatin to idan ka zo goman farko sai ka cika musu biyu bisa uku ka fara ranzuwa kenan goma na biyu su ma za ka cika musu biyu bisa uku amma a cikin sittin gaga ka rage goma saura hamsin goma na uku su ma sai ka cika musu kaga an samu guda 20 a cikin 60 saura mutane nawa saura 40 tunda za ka ciyar da mutane 40 ne abin nan 60 ne eh. na to wannan kenan sai yake wa in ka yaminin wa ziharin kaman kafara na ainihin rantsuwa da kuma kafara mai zihari kun gaya akwai bambanci amma dai ya hala su waje guda eh, tunda idan mutum ya yi ranzuwa, ko da azumi ne ma zai yi in ya karya ranzuwa. azumi nawa ne eh azumi nawa ne ake guda uku to na zai harifa cikin kaga shi ma da bambanci inda suka hadu kawai wajen yanta baiwa tunda azumi kaga azumi uku ciyar da miskinai goma tufatar da miskinai goma idan ka ɗauko su duka da kuma yan tabaiwa abinda ya fi girma a ciki ne yan tabaiwa wajen ka fara razuwa ko ba ka bane da wajen ka fara bihari azumi sittin fiyar da ne sittin yan tabaiwa kaga sai suka yi kama duk da kasancewa shi ya fi nauyi wa ka fara ta yi kabla hinsihi kafin ya karya sai dai kuma ba so ba in ka tabbatar za ka karya ranzuwanka to kana iya yin kafara amma in fi son sai ka karya ranzuwa ce wallahi ba zan karba ba sai alamu suka gwada za ka fa karbi abin nan eh kawai shi kenan sai ka tashi kawai da kafara sai ka yi kafara salun alun abinka amma dai an fi son sai ka karya tukuna sannan kai kafara wa wajabat bihi wa wajabat kuma kafaran nan ta wajaba bihi da me da karyawa bil hinsi da karyawa yadda yake kawo lamirai din nan yana rikita lissafi wani lokaci dole ka yi la'akari da abin da yake magana a kai wani lokaci kuma zai kawo wani abu a can baya da ya yi magana a kai wa wajabat bihi kafara tana wajaba idan mutum ya karya ranzuwa saboda haka in ka karya wajibi ne in ba ka karya ba kana iya yi kuma ya yi amma ba dole ba ne illam yukra bi birrin to sai dai ga wata magana akwai sabani a kanta in ba a tilasta shi wajen yin biyayya ba mutumin da aka zo mai yiwa kuwa kawo masa gulman dan uwansa ko wani abokinsa yana zaginsa zai kyauta masa ba kaza kaza kaza sai ce to saboda yana zuwa gidansa na sauwage kaina billahi allazi la ilaha illahu ba zan sake zuwa gidansa ba kuma dan uwansa ne ko abokinsa saboda haka abu yayi muni sai dattawa suka shiga tsakani sai suka fahimci ya kamata a sulhunta a tsakaninsu ana son a sulhunta domin ya ci gaba da zuwa gidan alhali kuma ya riga ya yi rantsuwa ransa ya ɓaci ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ko wallahi ba zan sake zuwa gidan ba ko billahi ko tallahi ba zan sake zuwa gidan ba tunda dai haka ne ko ba ni ba ki har abada zai yana iya faruwa to sai aka zo za a sasanta da ce shi ya ce inda ya wane ne ko babu shi ya san zai rayu dattawa suka tilasta shi da wasu malamai suna ganin babu kafara a kansa ina fata an gani barai da gaske saboda tilasta shi aka yi to ba yadda za a yi a tilasta shi kuma sannan a ce ya yi kafara amma zance mafi inganci zance mafi inganci akwai kafara ya sa tun farko ma ka san muhimmancin rantsuwa karkai saboda haka yanka kace billahi allazi la ilaha illa huwa ko wallahi ba za ka sake taka gidansa ba ko ba kai ba ke har abada sai aka zo ba, aka takura ka aka tilasta ka har sai da ka je gidan ko ka ci gaba da mu'amala da shi to dole kai ka fara saboda annabi ya ce duk wanda ya rantsuwa bisa aikin alheri ya ce ba zai yi ba ya ce ya yi kafara ya ce shi ya fi saboda zai samu lada guda biyu ina fata an gaji haka ma in ka yi rantsuwa ka ce wallahi sai na masa biya ko wallahi sai na ci mutuncinsa a cin mutunci ba halal ba ne sai aka zuwa ka yi abin nan aka tilasta ka janye to sai ka yi kafara kwarai da gaske shine a hadisi manzo Allah yake in ka rantse za ka yi abin da bai dace ba ko bai halatta ba yace to kar ka aikata kai kafara ina fata an gani to wannan shine zance mafi inganci a wajen malamai da yawa amma anan malam ya ce wajaban bihi illam yukra bi birrin kafara tana waje ba idan mutum ya karya rantsuwa amma da sharaɗin idan ba a tilasta shi ya yi aikin nagarta ba idan an tilasta shi aka ce bai kamata ba ga abin da ya kamata kuma abin da ya kamata ya saba wa rantsuwan da ya yi to shi kenan ya karya rantsuwan kuma babu kafara wafi alayya kuma cikin faɗinsa a kaina nan zai kawo mana abubuwa da yawa ne ku bi ni a hankali wafi cikin alayya a kadduma ma aka za ahadin ala ahadin kawai buɗin bakinsa sai ya ce ya tabbata a kansa yin bai yi abu kaza ba ko idan ya aikata abu kaza to a kansa ya tabbata mafi tsananin abin da yake tabbata akan kowa to wanda ya faɗi wannan magana wawa ne kwarai da gaske wanda ya faɗi wannan magana wawa ne bai da hankali in ka ce mafi tsananin abin da yake tabbata a kan kowa musulmi idan musulmi ne menene mafi tsananin abin da yake tabbata a kansa suna da yawa in kuma ba musulmi ba ne mai mafi tsananin abin da yake tabbata a kansa kaga karshe ne dan wuta ne to saboda haka kar mutum ya je ya sake bakinsa ya ta maganganun da ba su dace ba to in har mutum ya yi wannan magana malamai suka ce battu manyan liku. duk wanda yake mallaka a igiyan aure to ta saku shi ne hukuncinsa na farko sai dai idan ya cire ya ce ban da matan aure duk wani yana da wayo yakan yi haka na biyu wa itquhu idan kuma yana da bayi sun yantu na uku wa sadaqatun bi thuluthihi sannan kuma da sadakan mafi ɗaya da wato ɗaya daga cikin ukun dukiyarsa domin kamar ya ce duk dukiyarsa ma ya ba da sadaka to ɗaya bisa uku za a ɗauka a bar masa biyu saboda mai saboda iyalansa saboda akwai haƙƙin magada ƙwarai da gaske shi yasa baka yi saka ɗauki dukiyanka duka ka bayar ba ba zai yiwu ba don wannan mugunta ne wa magada mugunta ne wa waɗanda suke karkashin ka kana siyar da su mugunta ne Da musulunci ya ce ko kayi haka ba zai yi ba in ka ce wallahi duk dukiya tana ba da ita sadaka to dai bisa uku ne ya tabbata biyu bisa uku za a bar maka eh, ba da hankali ne ka faɗi wannan magana saboda kwarai da gaske saboda matanka da 'ya'yanka kuma ba mamaki mai yawa ba za ka daɗe ba za ka mutu to ba za ka yi mugunta wa magadan ka gyale ka ba wa makirin bi hajjin ko kuma tafiya da kafa a lokacin aikin hajji dama yana ɗaya daga cikin mafi tsananin abu ba za ka hawa zin hawa ba saboda haka sai ka je hajji da kafa ka dawo da kafa ko kuma yanzu sai a je a ajiye kan aka ajiye ka sai ka fara taka da kafa daga mikati kai ina jin ma ba za su barka ba sai dan an shiga makka ka ce su ajiye ka bayan kun je harkar karbi passport din ku an ba ku ta to shikenan sai ka sai ka sauka ka fara takawa da kafa ka je masauki da kafa sannan kuma daga nan masauki ka kama hanya ka tafi masallaci da kafa idan za a tafi mina ka je da kafa idan za a je muzdalifa ko za a je arfa ka je da kafa wajen dawowa ka dawo da kafa sannan kuma daga jifan kenan ka zo ka tako da kafa ka shigo makka ka zo ka yi dawafi da kafa ka yi sa'ayi da kafa ba za ka hau komai ba ka je masaukin ka canza kaya ka sake dawowa ka koma mina ka je da kafa ka yi zaman mina na kwanaki uku da kafa kana zuwa jifan shedan a kwanaki uku da kafa ko kwana biyu sannan ka kamo hanya daga mina ka sake dawo maka da kafa ka yi komi da kafa ne mafi tsananin abin da aka ɗora akan wani amma ban da umura wa kafaratun kuma ka hada da kafara na rantsuwa shine it'amu asharati masakina ka ciyar da miskinai goma au kiswatuhum ko ka tufatar da su au tahriru raqaba ko kuma ka yanta baiwa ko kuma idan baka samu ba siyamu salasati ayyam sai azumin kwanaki uku wazida za a ma kara mata sai al'aimanu talzamo ni duk mutumin da ya ce rantsarantsa ka kad gaba ɗaya sun tabbata a kaina in dai ban yi abu kaza ba duk rantsuwan duniyar nan sun tabbata a kaina sau musanatin to azumi shekara guda zai yi eh, azumi shekara guda zai yi maganinsa kenan initi da halifin bihe idan an saba rantsuwa da wannan domin a toshe mutane su yi saboda sun saba wa Allah in kun lura za ku ga saboda ya kauce da kan hanyar shi yasa aka jirga masa wa ya ce masa ya ce duran tsohon duniyar nan shi yasa aka ce azumin shekara guda amma an saba da wannan wasu malamai kuma suna ganin ko ba a saba ba punishment dinsa kenan saboda ka wallahi idan ban yi ba duran tsohon duniyar nan ta tabbata a kaina sai kuma aka wayi gari bai yabin ba kun san akwai irin waɗannan masu cika baki to shekara guda zai yi sukutum yana ranzuwa inda yana son ya hadu da Allah lafiya ne iti da halifan bihi in an saba ranzuwa da haka wasu suna ce ko ba saba ranzuwa da haka ba wa fi mai shaharai ziharin dudun? mutumin da ya zo ya ce idan ban yi abu kaza ba ko idan na yi abu kaza to watanni biyu na zihari ya kama ni akwai tare da shin zai yi ko ba zai yi ba domin azumi ne na wata biyu a jere kamar na kisan kai kuma mutum ya fara ba zai taba bari ba don gidan ya bari da gangan duk abin da ya can baya ya rushe ta ya sake daukowa daga farko saboda haka baki shi ke yanka wuya mutum ya hankali wata harimul halali fi gairi zaudati wal amati sai dai kuma ga wani sassaucin da musulunci ya yi duk mutumin da ya haranta ainihin halal a kansa in ba matansa da baiwansa ba ga wani shirme ne amma kuma a kan sauran dole ya kiyaye in yana son ya fita daga wannan to sai dai ka fara rantsuwa kamar yadda wasu malamai suka yi bayani mutumin da ya zo kawai ya ga nama yana so zai ci nama sai aka hana shi shi kuma yawunsa ya kawo irin masu kwaɗayin nan yayyayi sai ka hana shi zai ce ina naman saniya ne to ni daga yau na haramta naman saniya a kaina har an mutu rike na tun da ka haramta ya haramta in ka ci naman saniya ka yi laifi bakin ka shi yanka wuyanka wa ya tsaka in kana son ka warware wannan to ka yi ka fara ranzuwa Shi ne malamai suka yi sabani wadansu suna ganin kafarar ranzuwan nan ba zai yi ba ba ganin saki ne azumi shekara guda wasu kuma suna ganin yayi na watanni biyu tun da shi yana da asali haka dai to kaga ka sa kanka cikin rudani to wanda yake kuma ɗan ka tobara ne ko ya ya kya kwaya ne ko wiwi ne sai ya ce duk halal a kansa haramun ne To wallahi duk halal na haramta wa kaina amma ban da matana wannan yana da wayo bai bugu ba bai bugu ba to in yace duk halal a kansa haramun ne banda matarsa to duk halal din haramun ne banda matarsa sai dai kuma hatta tufafin da yake jikinsa halal ne sai tube zirara kenan to kun ga zai shiga wani rikici shi yasa duk wanda kaji suna irin waɗannan zaka samu jahilai ne kauyawa ne ko wawaye ne bare da gaske don kasan abin da kake ba za ka yadda yi wannan ba ba za ka shiga sarkakiya ba do akwai sarkakiyar da in ka shiga wallahi in aka tara malamai kai kanku yi zafi to na me na me za ka je ka jefa kanka cikin irin wannan don mutumin da ya haramta halal wa kansa don mutumin da ya haramta halal wa kansa to ya tabbata a kansa fi gairi zaujati wal'ama. Eh, wannan fasaran wadansu malamai kenan amma abin da yake magana a nan shine duk abin da mutum ya haramta wa kansa in dai halal ne to wannan lagawin ya tafiya ba za ma zai kafara amma in yace ya haramta matarsa to zihari ne idan ku yangansa ma zihari ne sai ya azumi 60 din nan ina fata an gani wasu kuma sun ce zai kafara ranzuwa wasu kuma sun ce zai azumin shekara guda wasu kuma sun ce abubuwan da muka ambace su a can baya su ne waɗanne abubuwa batu manyan liku saki uku ya tabbata saboda haka kwarai da gaske sake uku ya tabbata a ta tanki hazaujen gaira wa itko sannan kuma baiwansa ta samu yanci ba yadda zai ya dawo da ita ba sadakatin bi sulusin dukiyarsa ɗaya bisa uku dole ba da sadaka in ya so sauran kuma a bari saboda iyalansa wa mashiyun bi hajji dole ya tafi aikin hajji ya tafiya da kafa ko da kafan sai kumbura ya tsatsage ko kafaratun sai kuma kafara rantsuwa wannan domin a yi maganinsa ina fata an gani takarrarat in kasa da takarrural hinti wani abu yana maimaituwa idan abubuwan da suka karya rantsuwar sun maimaitu to amma akan na baya zance mafi inganci shine bayanin kamar yadda na hada a can baya duk mutumin da yake haramun halal a kansa haramun ne malamai suka ce ya riga ya haramta ya ga hurumin Allah ma ya tabbata sai ya yi kafara ya warware wannan amma nan mala yana ce mana kawai lagawun ne ya tafi a banza amma banda matarsa da baiwansa ina fata an gani eh, to sai kuma kafara tana maimaituwa in da idan ya yi nufin takarrura alhinsi maimaituwan wato karyawa sai ce duk lokacin da na shiga gidan wani akwai kafara a kaina to in ya shiga na farko akwai kafara kan san ya sake shiga na biyu akwai kafara kan san ya sake shiga na uku akwai kafara kan sa kafara nawa guda uku kenan saboda maganan da ya faɗa aukan al'urfa ko ga al'ada dama haka ne duk wanda ya irin wannan randuwa to in ya karya sau da dama sau wato yawan sau din da ya karya yawan kafaran da zai yi ka adami tarkil witri kaman yace ba zai sake bajin sallan witri ba abinda yake ba dole akan sa ba kaman sallan witri ko sallan walha ko kuma an ganke baya witri aka ce wani ya aka yi baka witri din nan ya kamata ka rinka witri ko aka takura shi ko menene zai ce to duran da na bar witri wallahi duran da na bar witri akwai kafara kaina shikenan kusan witri ko kowace rana ake yi to duk ranar da ya bar wuturi akwai kafara kansa ya wa kansa jan gongon au nawa aka faratin ko kuma yi niyan kafarori da yawa eh, ya ce wallahi idan na shiga akwai kafara a kaina amma yana nufin cewa duk lokacin da ya sa kafansa ya shiga to in ya shiga na farko akwai kafara daga baya ya sake shiga akwai kafara in ya sake shiga akwai kafara amma ba domin haka ba in ya shiga na ɗayan nan ko da ya sake shiga sau dubu kafara da ne auƙala ko kuma ya ce la wala ya ce a'a ya ce a'a to wallahi ba zan yi abu ka zama wane ba aka ce wane fa ya ce eh hadda wane da wane fa ya ce eh hadda shi shi din ma to in yayi ma wane akwai kafara in yayi ma na biyu akwai kafara ta biyu in yayi wa na uku akwai kafara ta uku shine lawana kun ga yadda malaman fikin suke bayanin abubuwa wato ba lalle ne duk abin da muka fana a wajen sauran malaman duniya haka yake ba yasa tun farko mukan faɗi sunan littafin ko da mutum ya tsinci karatunmu a tsakiya to ya koma farkon littafin saboda wannan fahimta ce ta wasu malamai cikin mashabar malikiya abinda mai littafin na yarin jayar shi ne ya rubuta sai dai kuma a cikin wani lokaci za ku ji muna bayanin abu mafi inganci abu kaza to wannan shine wanda generally mafi yawan malamai suka tafi akai ina ba ta an gane domin duk abin da kai yi in dai abu guda ɗaya ne kai ranzuwa a kansa kai ta abin nan to ka fara da yawa ba za su hau kanka ba guda ɗaya ce kawai to amma kun ga anan mala yana ta rarraba mana domin ya ja kunnen mutum ya shiga taitayensa aw halafa Allah ya hanafa ko ya rantse cewa ki ba zai karya ba to duk lokacin da ya karya ya karya rantsuwar din akwai kafara a kansa aw bil qur'ani ko ya rantsa da alqur'ani akwai kafara a kansa wal kitabi wal musafi ya sake rantsewa da musafi wal kitabi ya sake rantsewa da littafi to kafara uku ne a kansa saboda alqur'ani daban musafi daban alkitabu daban amma kaga wajen wadansu malamai duka sunayen qur'ani ne abu guda dai ne amma anan mala ya ce tun da shi ma ya gwada wai balaga ne ya faɗi kalmomi uku to ka fara uku ne a kan ya karya au dalla lafzuhu bi jam'i ko lafazin sa ya gwada jam'i to tun da ya gwada jam'i kike na ai kaman a can baya ne da yake cewa al aymanu talzamuni rantsarantse talzamuni suna lazimta na to rantsarantse suna da yawa saboda ka sai azumi shekara guda in dai lafazin ya gwada jam'i ne da yawa to kafarori da yawa sun hau kansa au bi kullama ko ya amfani da larabci yace kullama shine duk lokacin da au mahama ko duk lokacin da saboda a cikin larabci da kullama da mahama suna gwada duk lokaci duk yanayin da to kaga kenan duk lokacin da kai abu akwai kafara a kanka in dai ka saba la banda to yanzu kuma zai lissafa mana nan ya kamata mu gaya. la matama wa wallahi thumma wallahi wa in qasadahu أو القرآن والتوراة والإنجيل ولا kallamahu gadan to za mu tashi daga la matama insha Allah ta'ala abinda muka wala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh